bar hanyar samun aljanna da tsira daga wuta babu wani abin da yake tabbatarwa da mutum samun hanyar zuwa aljanna tabbas kamar tauhidul uluhiyya kuma ba abin da idan an rasa shi shi kadai za ka je wuta kuma in ka je ba za ka sake fita ba sai tauhidul uluhiyya duk abin da aka ce ka rasa to ba zai sa ka ka dawwama a cikin wuta ba sai in ka rasa wannan duk da cewa shi din mustalzimun li wato tauhidin rububiyya wa tauhidin asma'i was sifat tauhidi shine abinda idan ka hada shi a dunkule idan mutum ya rasa to ya rasa hanyar samun aljanna kuma shi da aljanna faufau kuma babu yadda za a yi Allah ya shigar da wani aljanna baya da tauhidi saboda Allah ya riga ya yi alkawarinsa kuma wa'adallahi haƙƙan la yukhlifu Allahu wa'ada alkawari ne da Allah ba zai taɓa canza shi ba duk wanda ka ganshi a aljanna tauhidi ne ya kai shi sai dai in an ɗora ne akan tauhidin wani abun daban wanda yake da daraja to yawan ƙarin abun da ka ɗora yawan darajar ka aljanna amma babu wanda yake cikin aljanna kuma bai da tauhidi duk kuma wanda ka gan shi a wuta to ya shiga wuta ne saboda ya rasa tauhidi sai dai in wani laifin ya yi a ƙara a kai sai zama an ƙara masa azabar amma dalili na farko da ya kai shi wuta shi ne saboda baya da tauhidi A kan wannan ne Allah madaukakin sarki ya faɗi ayoyi na alƙur'ani da yawa da kuke ji wanda Allah yake cewa innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alaihi aljanna kuma tun da harrama Allah alaihi aljanna to wa ma'awakun na akan wannan ne zaka ji Allah ce inna Allah la yaghfiru an yushraka bi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha kowane laifi a duniya kana iya yi ka sha a wurin Allah amma ba ka rasa tauhidul uluhiyya ba shi kan in ka rasa ba za ka sha ba ko kai wane ne saboda wanda ya fi kowa matsayi da ya cancanci a ce da za a